Assalamu alaikum. Ah, ya sunan malamin uh, kuma menene sana'arka? Ok, sunana Ahmad A. wanda aka sani da suna Nazir cikin shirin daɗin ko na Arewa 24. Kuma mm. ni actor ne, wato jarumi ne ɗan wasa na kwaikwayo na TV da kuma radio. Na'am, to Malam Ahmad, kana ganin yadda shaye-shaye kamari a arewacin Najeriya musamman uh, ga matasanmu kuma musamman ma ga mata shin me za ka ce game da wannan lamari to gaskiya dai wannan gurɓataccen al'amari yana damun 'yan arewacin najeriya sosai saboda an ce matasa su ne ƙashin bayan kowace al'umma sai zamanto kuma halin da muke ciki yanzu ya kasance matasan su ne suka tsunduma a cikin wannan harka ta shaye-shaye da kuma abubuwan da ba a so gaskiya. So, sun hmm. ga idan aka ce matasa sun shiga cikin wannan harka har an fara samun wannan matsaloli ya fito ya bayyana kansa karara a fili haka an san cewa nan gaba akwai bala'i sosai so dole sai an yi kokari yanzu za a samu a magance wannan abin saboda idan ba haka ba matasan nan su ne gobe za su iya zama liga su ne za su zama irin shugabannin ƙasa sanatoci yan majalisu gwamnoni da sauransu to kin idan aka ce kuma yan shaye-shaye nan suna ɗaya daga cikin mutanen da suka zama irin wa'annan mutanen to kin gaskiya akwai matsala sosai a arewacin Najeriya tunda a wajajen mu wurin abin kamar shi ya fi yawa saboda ya fi bayyana kansa hmm. Hmm. ba maza ba mata ba yaro ba babba hmm. so gaskiya nake ganin ba karamin matsala ba ne babban matsala ce wadda ya kamata a yi kokarin dakile ta da wuri kafin ta mana illa sosai mm-hmm. To a cikin wannan sana'a taku ta harkar fim da sauransu mutane da yawa kan yi zargin mm. cewa a ah, ƴaƴan fim ai suna bata mana yara su ne suke nuna irin wayannan abubuwan ko kuma akan samu wasu mm. suna zargin cewa kawai ƴan fim su ƴan shaye-shaye ne kawai dai da sauransu me zaka ce game da haka wani irin mm. haske zaka kara mana akan wannan eh to gaskiya dai a matsayina na jarumi wato actor abin da aka koya min shine za ka iya amfani da media wato tv ko radio ko wani abu ka isar da saƙonka mafi sauƙi saboda mutane idan suka nuna suna sha'awar harkar fim suna so su kalla fim sai ka yi kokari a fim din da ka musu da suke sha'awar za su zauna su kalla a nutse to a lokacin kai kuma ko da na minti ɗaya ne in fim din nan na awa ɗaya ne za ka iya kokari ka jefa musu saƙo na minti ɗaya a ciki wanda idan ka jefa saƙon nan za ta iya yin tasiri a su hmm. musamman ma a ce ka yi muvi ne akan wani soyayya ko wani abu sai ka zo ka nuna wani yana shaye-shaye a movie din sai ka nuna illar shaye-shaye ta daga karshe ya zo ya rasa wannan yarinyar da yake so saboda illar shaye-shaye baya addini baya kaza ga karshen shi a fim ɗin to kaga ai faɗakarwa ne babba wanda duk wani mai hankali ya san me ake nufi ba sai an zo an zaunar da shi an ce mishi ga abin da ake nufi ba mm. so duk wani wanda dama yake tunanin zai yi wannan halin idan ya zauna ya kalli wannan fim ɗin zai ce kai na kwatanta kallafin din nan kamar example din yar maye mm. duk da son da yake mata yana kallo yana ganin abubuwan ya yana neman ta aka ce yar maye ce ce yana son ta a haka daga karshe da ta rinka mai halin mayen ai an ga illar mayen daga karshe dole kana so baka so dole zaka rabu da mutum mm. saboda ya riga ya zama abin kyama wanda ba wanda zai so ya janyo shi jiki dan ko wuri na mutunci ne ko wani abu ba za ka so ka janyo shi ba in kuma dan uwanka ne ko tafiya kake ba za ka so a ce wani dan uwanka ne saboda kana tunanin wannan abin fa an riga an kyamaci wannan abin ba wani abu ne mai kyau ba.